يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro guzarin hanya da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da muka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To da masu sauraron yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda Aminu Ibrahim Kiyawa zai karanta. Bismillahirrahmanirrahim labaran duniya farko muhimman kanin su. Iran ta gayyaci wakilan gashen Sweden da Denmark a birnin Tehran kan ci gaba da cin zarafin alkur'ani da ake yi a kasashen su. Ƙungiyar ECOWAS ta ce bata amince gwamnatin sojin Nijar ba ta kwashe shekaru uku a kan mulki sabon jakadan kasar angola iran ya mika takardar kama aiki ga shugaban kasar iran ibrahim ra'isi sama da 'yan ta'adda ɗari ne suka halaka bayan da faɗa ya barke tsakanin ƙungiyar boko haram da iswap a jihar borno yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta gayyaci wakilan kashen sweden da denmark a nan birnin tehran kan ci gaba da cin zarafin alkur'ani da ake yi a kasashen su. iran ta yi da ci gaba da keta alfarma alkur'ani mai tsarki da ake a kasashen sweden da denmark wata ta alhakin dukkan abin da ke faruwa kan gwamnatocin kasashen biyu a lokacin ganawar tasu mataimakin darakta janar a sashen kula da bangaren kare haƙƙin ɗan adam a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa nuna goyon bayan masu akata wannan ɗanyen aiki na wulaƙanta alƙurani mai girma kamar shiranta yaƙi ne da duniyar musulmi kuma ya gargaɗin cewa sake maimaita irin wannan ɗanyen aikin tufa zai fuskanci sakamako mai tsanani daga ɓangaren musulmi a nasu ɓangaren dukkan wakilan ƙasashen guda biyu sun yi da duk wani matakin cin zarafin alkur'ani mai girma kuma sun bayyana aniyar gwamnatocinsu na ɗaukar matakin da suka dace wajen hana ƙara afkuwar haka a nan gaba ta hanyar canza dokokin ƙasar kan wanda ya aikata irin wannan aiki a ƙasashen. Ƙungiyar ECOWAS ta ce bata amince gwamnatin sojin Nijar ta kwaya shekaru uku akan karagar mulki ba. Ƙungiyar ECOWAS ta ce bata amince da magana da shugaban mulkin sojin Nijar din yayi ba cewa zai mayar da ƙasar kan tafarkin dimokuraɗiyya cikin shekaru uku masu zuwa cikin wasu sanarwa da shugaban mulkin sojin ƙasar Nijar Abdulrahmane Tiyani ya fitar ya ce zai miƙa mulki hannun farar hula tun shekaru uku masu zuwa ya kamata a ce jagoran sojin Nijar sun mayar da hankali wajen yakar 'yan ta'adda maimakon harkokin mulkin ƙasar ƙungiyar dai na buƙatar soji su mayar da hamararren shugaban ƙasar kan mulki ba tare da bata lokaci ba ecowas ta kuma barazanar amfani da ƙarfin soji don mayar da hamararren shugaban ƙasar bazum muhammad to sai dai cikin sanar da ta fitar janar tiyani ya gargaɗin cewa amfani da karfin soji ka iya wargaza zaman lafiyar ilahirin yankin yammacin afirka baki ɗaya sabon jakadan kasar angola iran ya mika takardar kama aiki ga shugaban kasar iran ibrahim ra'isi shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya gana da sabon jakadan kasar angola a fadar mulkin gwamnati da ke nan birnin tehran kuma ya bayyana cewa kawancen da ke tsakanin kasashen iran da angola yana da ƙarfi sosai sai dai alaƙar tattalin arziki da kasuwanci da ke tsakaninsu ba ta kai dangantakar ta abota ke tsakanin su ba wannan yana zuwa ne a lokacin da sabon jakadan ƙasar angola a iran martin patricio ya miƙa takardar kama aiki ga shugaban ƙasar iran inda ya masa fatan alkhairi kuma ya kara da cewa dukan kasashen biyu suna da maki masu yawa za su iya yin aiki tare don haka nauyi ya rataya akan jakadu da manyan jami'an gwamnatin ƙasashen. da su da hanyoyin da za a bi yadda za su ci gajiyar juna kasar angola dai tana bangaren kudancin afirka ne kuma ita ce kasa ta bakwai mafi girma a afirka kuma ta hada iyaka da kasashen namibia ta kudu da kuma zambia ta gabas sai kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta arewa maso gabas da kuma tekun atlantika ta kudanci da masu saurare da ku sha'afa labaran suna zama muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sama da 'yan ta'adda ɗari ne suka halaka bayan da faɗa ya barke tsakanin ƙungiyar boko haram da iswaf a jihar borno rahotanni sun bayyana cewa ranar juma'a ta gabata ce faɗa ya barke tsakanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu wato ƙungiyar boko haram da kuma iswaf a kusa da garin marte da ke arewa maso gabashin najeriya kuma sanadiyar kashe 'yan ta'adda sama da ɗari a dukkan bangarorin. majiyar jami'an tsaron najeriya ta tabbatar da cewa tana sanye da faɗan da ya barke tsakanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu kuma akwai yiwuwar mutuwar wani adadi mai yawa a nan gaba ganin yadda rikicin yake kara kamari tsakanin su wannan rikicin ya kunno kai ne bayan takaddamar da ta barke tsakanin su game da wanda zai rike ikon kula da yankin tafkin chadi tsakanin shugaban boko haram da kuma shugaban kungiyar iswap ita dai gamayyar ita dai kungiyar iswap tana kokarin mayar da martani kan dakarunta guda 60 da manyan kwamanoji guda uku da kungiyar ta boko haram ta garkuwa da su da ƙarshe za ku ji cewa sama da mutane miliyan ɗaya ne suka yi gudun hijira a arewa maso yammacin najeriya akalla mutum miliyan ɗaya da dubu tamanin da bakwai ɗari takwas da saba'in da biyar ne suka rasa matsugunan sakamakon yawaitar ayyukan 'yan bindiga da masu satar shanu da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a jiyoyin arewa maso yammacin najeriya rikicin ya fi shafar mata da yara ƙanana inda kashi hamsin da hudu mata ne kashi hamsin da shida kuma yara ne suke yin gudun hijiran a jihar katsina kuma jimillar mutanen da lamarin ya shafa sun kai dubu ɗari biyu da ashirin da uku da ɗari hudu da saba'in da uku an bayyana hakan ne a taron kaddamar da shirin sasanta rikici da sulhu a yankin arewa maso yammacin najeriya a komance wanda hukumar kula da shirin fice ta musar ɗinkin duniya iom ta shirya a babban birnin jihar katsina shugaban hukumar ta iom lauren dubok ya bayyana cewa arewa maso yamma na fama da rikice-rikice tun daga shekara ta 2014 wanda ya kai ga da bincike a watan oktoba shekara ta 2022 don gano karuwar tashe-tashen hankulan wanda ya shafi kimanin mutum sama da miliyan daya a cikin wannan adadi kashi 29 cikin 100 'yan asalin jihar katsina ne. Tuma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim ke nan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da warhaka barkan da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da har kullum yakan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kan su da ma bayyana da mahangar masana take kan waɗannan batutuwa da fuskokin siyasa ne ko tsaro zamantakewa da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da ziyarar da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi ya kai kasar saudiya da kuma gana wadda ya yi da manyan jami'an gwamnatin kasar ta saudiya a biranen riyadh da kuma jidda da muhimman abubuwan da aka cimmawa a yayin wannan ziyara wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin a ranar alhamis goma sha 17 ga watan agustan shekara ta 2023 da muke ciki ne ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya wuta ziya aiki a kasar saudiya inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin kasar wanda kuma wannan ita ce ziyara ta farko da ya kai a kasar ta saudiya tun bayan cimma yarjejeniyar dawo da hulɗar diplomasiyya da dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wanda aka cimma wa a birnin beijing na kasar china a cikin watan maris na wannan shekara da muke ciki bayan isarsa kasar saudiya hussein amir abdullahi dai ya isa birnin riyadh fadar mulkin kasar ta saudiya inda anan ne ya fara ganawa da takwaransa na kasar saudiya din wato faisal bin farhan inda suka tattauna a kan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka a tsakanin saudiya da kuma iran da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a lokutan baya da aka rataba hannu a kansu don bayan amincewa da bangaren biyu suka yi na dawo da hulɗa ta diplomasiya a tsakanin su bayan kuma sun tattauna a bututuwa da suka shafi batun kasuwanci da yadda za a haɓaka shi a tsakanin saudiya da iran kuma irin abubuwan da dukkanin bangarorin suke bukata a iya cimmawa ta wannan fuska domin tabbatar da cewa dukkanin bangarorin biyu sun amfana da juna daga nan kuma aka tattauna sauran bangarori da suka shafi harkoki na tattalin arziki da kuma batutuwa da suke da alaka da cinikayya waɗanda za su haɓaka harkoki na hada-hadar kudade a tsakaninsu an kuma duba batutuwa da suka shafi batun ilimin kimiyya da fasaha da kuma yadda za a samu musanyar waɗannan ilmomi a tsakanin ƙasashen biyu bisa la'akari da irin ci gaban da suke samu ta wannan fuska da kuma yadda za su iya amfanar da junansu da al'ummominsu bayan kuma bangarorin biyu na saudiya da iran sun duba batun sufuri da yadda za a tsara gudanar da ayyuka na sufuri da zarga-zarga a tsakanin kasashen biyu bisa la'akari da cewa dukkanin kasashen biyu suna da matafiya da suke kai ziyara a kasashen juna musamman ma abin da shafi ayyukan umara da kuma ziyara da al'ummomin saudiyan sukan kawo a kasar iran musamman ma dai a wurare da ake ziyara musamman birnin mashhad da kuma birnin qom da dai sauran wurare na ziyara na tarihi da suke kasar iran bayan kuma an duba batun ayyuka na haɗin gwiwa wanda ɓangarorin suka cimma matsaya a kansu da kuma da za su aiwatar da waɗannan ayyuka bisa ga tsarin da suka yi tun daga farko sannan kuma sun tattauna akan batutuwa daban-daban waɗanda ba a bayyana su ba a asirce wanda ba a bar sauran 'yan jarida da jama'a da suke wurin shiga ɗakin da aka gudanar da tattaunawar sirri a tsakanin minista harkokin wajen iran ɗin da kuma na saudiya ba wanda kuma tattaunawar ta ɗauke tsawon sa'o'i baya ga haka kuma an kammala tattaunawa a birnin riyadh a tsakanin minista harkokin wajen iran ɗin da kuma na saudiya da kuma ganawa da wasu jami'an na saudiya a birnin riyadh daga nan kuma ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kama sa zuwa birnin jidda inda can ne ya gana da yarima mai jiran gadon sarautar saudiya din wato muhammad bin salman a yayin tattaunawar tasu dai an duba batutuwa daban-daban da suke da alaƙa da yarjejeniyar da aka cimmawa a tsakanin iran da saudiya da dawo da hulɗoɗi da kuma bunƙasa alaƙoƙi a tsakaninsu muhammad bin salman da ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahiyan sun jaddada wajibcin kara haɓaka wannan alaƙa da kuma bunƙasa ta a dukkanin fagage sannan kuma sun duba batun ƙara inganta alaƙar wanda zai bayar da babban tasiri wajen haɗa kan al'ummomin yankin da kuma al'ummar musulmi da tasirin da hakan zai yi bisa la'akari da matsayin ƙasashen biyu a cikin al'ummar musulmi na duniya fannin kuma muhammad bin salman ya bayyana a tattaunawar tasu cewa ya zama wajibi a gaggauta aiwatar da dukkanin yarjiniyoyi waɗanda aka cimmawa a tsakanin saudiya da iran a baya tare da tabbatar da cewa an aiwatar da su kamar yadda ya kamata ta yadda saudiya din da iran za su ci gajiyar juna ba tare da ɓata lokaci ba sannan kuma muhammad bin salman ya bayar da sako na musamman domin aikewa ga jagoran juyin juhalin musulunci na kasar iran ayatollah said alhamna'i wanda yake kunshi da gaisuwa da kuma wani sakon na musamman da ya aike da shi zuwa ga shugaban kasar ta iran ibrahim ra'isi a yayin wannan ziyara da ministan harkokin wajen kasar ta iran ya kai a kasar saudiya dai a cikin tawagar tasa hadda sabon jakadan kasar iran a kasar saudiya wanda kuma daga ranar da suka isa ya fara gudanar da ayyukansa a hukumance a babban ofishin jakadancin iran da yake birnin riyadh fadar mulkin kasar ta saudiya sannan kuma wannan ziyara tana zuwa ne kwana ɗaya bayan kammala wani taro da aka yi na shugabannin majalisar tsaro na kasashen iran saudiya rasha wanda aka gudanar a birnin moscow na kasar rasha wanda dukkanin bangarorin uku na iran da saudiya da kuma rasha sun gudanar da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban da suka shafi harkokin tsaro da kuma yadda za su iya yin aiki tare domin taimakawa juna ta fuskoki daban-daban da suka shafi tsaron ƙasashensu wanda kuma wannan za a iya cewa shine karan farko tan bayan da aka dawo da hulɗar diplomasiya tsakanin saudiya da iran da aka gudanar da wannan taro wanda ya shafi batun tsaro tsantsa sannan kuma a mako guda kafin wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar iran din a kasar saudiya ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya din ta buɗe dukkanin ofisoshin jakadancin ta da suke cikin ƙasar iran da hakan ya hada da babban ofishin jakadancin saudiya da ke birnin tehran sai kuma karamin ofishin jakadanci wanda yake birnin mashad wanda dukkaninsu sun fara gudanar da ayyukansu kamar yadda aka saba tun kafin yankewar alaka tsakanin kasashen biyu baya ga hau kuma wasu daga cikin kasashen larabawa sun fitar da bayanai daban-daban wanda suka nuna farin cikin su matuƙa dangane da aka samu wannan kyakkyawar fahimta da kuma dawo da alaka ga dangadan a tsakanin iran da saudiya kasar kuwait ta bini cewa ci gaba ne mai girma ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da ma al'ummar musulmi a samu irin wannan kyakkyawar fahimta da kuma ci gaba da dawo da hulɗoɗi na diplomasiyya da harkoki na kasuwanci da matsaro da sauran ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin kasashen iran da saudiya bisa la'akari da irin mahimmancin da suke da shi a yankin gabas ta tsakiya da kuma a duniyar musulmi a nata bangaren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa tun kafin wannan lokaci ta fitar da bayanai daban-daban wanda take jinjinawa dukkanin kasashen biyu na saudiya da iran dangane da yadda suka koma kan teburin tattaunawa kuma suka sulhunta kuma suka dawo da alaƙoƙinsu domin cin gajiyar juna da kuma haɗa kan al'ummar musulmi da kuma tabbatar da cewa an yi aiki kafaɗa da kafaɗa domin magance matsaloli da suka shafi yankin gabas ta tsakiya ta hanyar fahimtar juna da kuma yin aiki a tsakaninsu a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen kasar ta iran hussein amir abdullahian bayan kammala ziyarar tasa a ƙasar saudiya kuma dawowarsa birnin tehran ya bayyana cewa tabbas ziyarar tasa ta yi gagarumin armashi kuma wannan zai zama wani masomi ne na ƙara haɓaka wannan alaƙa da take a tsakanin ƙasar saudiya da kuma ƙasar iran wanda za su ci gaba da yin ayyuka na haɗin gwiwa a tsakaninsu domin tabbatar da cewa an samu cin gajiyar juna da kuma aiwatar da abubuwan da suke da matuƙar mahimmanci kuma suka zama wajibi a kan ƙasashen biyu sannan kuma za su mayar da hankali dangane da bututuwa waɗanda suka shafi yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da cewa an yi aiki kafada da kafada a tsakanin dukkanin kasashen yankin wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin baki daya da kuma tabbatar da cewa an aiwatar da dukkanin abin da aka rataba hannu a kan shi na yarjini a tsakanin kasashen biyu ta fuskoki na diplomasiya ne ko harkokin kasuwanci tsaro tattalin arziki ilimin kimiyya al'adu da dai sauransu kamar da kuma za su tabbatar da cewa sun aiwatar da dukkanin abin da yake maslaha ce ta al'ummar musulmin duniya baki daya to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar riske mu dole a za zamu ja lizamin shirin namu sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madal yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare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 alaikum sashin Hausa na Radio Tehran mai muku magana alkasum ne a agadez jamhuriyar Nijar. A na shigo shiri ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina sama 'yan ƙasa ta masu wata gurɓatacciyar aƙida ko ko masu mummunan fahimta na gani wai ƙasar mu ta Nijar ko ko ƙasashen mu na Afirka wai ba su kai inda za su raba gari da kasar Faransa ba. To wai shin masu irin wanga magana wai su anya suna rikishin Afirka wai kai kana cikin nahiya kuma ga kasar da ita ita ta haramta muku abubuwa da dama cikin kasashen ku kuma haka bude baki ka ce ba iya rabuwa da ita a can baya ba wanda ya ce ba iya rabuwa da ita sai da aka ɗauko hanya ta ci gaba kuma al'ummar duniya ta tabbatar da cewa kasashen afirka wuyansu ya isa yanka saman kasar faransa mu wallahi Allah ba ma san Faransa yau ba ma san da gobe saboda yadda take tafiya da siyasar ta kasashen mu na Afirka a yadda kasar Faransa take da ci gaba ba kasar da za a cewa ta zamana ta ce ita ba ta mu'amala da kasar Faransa to mu amma makincin da kasar Faransa ne take mana ko ko mu ce masu wannan ra'ayi na ganin cewa wai kasashe na Afirka ba su iya tsaye da kafafunsu wai sai da kasashe na Turawa kuma ina kira da kasashe ko kuma in ce furojijika masu zaman kansu wai shin taimakon da suke bamu kungiyoyi na na duniya taimakon da suke ba Nijar talakan Nijar yana ganin shi a ƙasa Allah sa su kara ba mu taimako mu taimako na ubangiji muke nema da makwabtanmu wanda suke biyan mu da gaskiya ba muna tare da ƙasa ba ashe tana tare da mardan ƙasashe na turawa Salamu alaikum giradiyar musulunci ta Iran ina maka fatan alkhairi a daidai wannan lokaci mutum mai magana jibrin bako banga da ke jihar Bauchi Najeriya kuma mun gode da game da irin game da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu na game da ra'ayoyi alaihi ali ra'ayina yau shine game da shi juyin mulki na kasar Nijar da aka yi to lallai wannan abu wato wani abu ne wanda ba sabo ba so amma ni abin da nake so ne kira yan kwana musulman duniya shine kada mu kuskura a ce wasu kasashe na duniya waɗanda ba su da ruwa da tsaki game da wani al'amari su shigo su dinga haɗa kawunan mu suna gwara mu daga karshe kuma ina yin muku fatan alkhairi game da damar kuke bamu Allah saka muku kuma da alkhairi sanin ita kasar ta ƙasar Nijar ina musu addu'a ubangiji Allah ya zaɓar musu da abin da ya fi alkhairi ku huta lafiya assalamu alaikum murya biyu a shi hausa mai magana mushan usulvensa sp benam eh, cikin jiya da shekaran jiya allah cikin ikon shi ya sa jirage wanda za su ba nijar kariya sun zo daga mali da burkina bayan haka kuma halo mota 300 dauke da eh, kayayyakin amfani na abinci da magunguna da sauran abubuwa na bukata na yau da kullum sun samu sun shigo nijar tun daga burkina sun shigo niamey muna godiya ga allah da haka ta faru kuma wannan shine makwataka shine hakkin makwataka shine sanin hakkin makwataka shine ya kamata makwatan mu su koyi da haka ba akasin haka ba insha Allah na ga yadda kuma magana mu shanuhu surveillance SPB na Mozambique assalamu alaikum To madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin muku a kwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci na irin ina ba ta alkhairi. Suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasar jamhuriyar niyar jihar Maradi. To yau tsokaci na zan yi shi ne akan kasa ta Nijar dangance da dukkan wata kwaramniya da ake mana cikin kasar mu Nijar yau da an motsa a ce Nijar da an matsa da an halka can a ce Nijar da an daga hannu a ce Nijar. To Nijar ina kira ga mutanen kasar Nijar gaba daya da wannan sojoji Abdulrahman Chani da Allah ya baka wannan mulki to san cewa Allah subhanahu ya baka shi kuma talakawa na cikin Nijar kakaf suna tare da kai kuma abubuwan duk da za a yi abubuwan duk da za a gani to mu yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala ba za mu ga komai ba sai alkhairi in dai Allah ya so ya yarda ba eh kuwa su ba ko duka kasashen duniya ga za su tsaya ma za su gama kai akan jamhuriyar Nijar in dai muka tsaya ma Allah wallahi Allah subhanahu zai mana mafita dan haka kiran da nake yi ga shugabannin sojojinmu su yi dauriya kuma su yi dangana na tabbata sojin nijar ɗaya zaman na wata ƙasa goma ne yake kuma su ƙasashen sun sani ba wai ba su sani ba to kuma allah da muka dogara gare shi to shine zai shige mana gaba da bi izinin lahi amma ko wane ne ko dan wane ne ko shi wane ne ya ce sai ya ga ƙasa da Nijar wallahi wallahi sai ya yi kunya ko wane ne kuma da bi lahi ina kira ga dukkan musulmin Nijar baki ɗaya ba na jiha ba ba na ya mai ba dukkan musulmi Nijar baki daya mu da kufa gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala. A rediyo ta Iran jamhuriyar musulunci da farko kuna tara da mai sauraron ku ne da kullum Ilyas Firezi na kulabar a yanzu ce da take a gadas a jamhuriyar Nijar. Eh, alhamdulillah ba mu gushe ba dai bisa kan wannan yanayi da Allah ya ka wannan kasa tamu. Eh, muna fatan 'yan kasa musamman eh, jagororin mu na kasa kama daga mu na addinai da duk wanda yake faɗa a shi a cikin wannan kasa muna kira kamar da suke ta kiran 'yan kasa da sauran al'umma kan cewa ai kokari a zamana lafiya wannan kasa ta Nijar ƙasa ce babban arzikinmu ba kamar zaman lafiya duk inda wata matsala za ta zo a cikin wannan kasa ta tamu ba za ta yi wani tasiri ba saboda ƙasa ce wadda Allah ya ta kwanciya hankali kuma ya ta 'yan kasa wanda suke eh, ƙoƙarin eh, kwanciyar da hankali su ga ya tabbata to muna ƙara kira ga dukkan malamanmu na addinai su yi ƙoƙari wannan kira da suke ta yi ga magoya bayan su na cewa a yi ta makasa addu'a haka ya kamata eh wannan jagorori shi komi lamari na Allah Allah ke kashi eh shi wannan juyin mulki lalle ya zo Allah ya kaddari za a yin haka to muna kira ga 'yan Nijar yanda muke san fursan musulmi ne mu tarbi kaddara kasan mu ce kan mu yarda wasu su yarda so so su hada mu saboda wannan babban arziki da Allah ya bamu na zaman lafiya kasashe da yawa ba su same shi ba kan mu yi wasa wannan matsala eh, Eh, ta faru ba mu fatan haka da fatan wannan kira ya kai a inda ya dace ku tashi lafiya. A sashen Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabir Sule Usman daga nan bakin kasuwar Transa da magaram Jamhuriyar Nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. Wadangance don ga zargi da sojoji suke ma ambararren shugaban kasar Nijar wato Malam Bazoum Mohammed to da alama da biri yana kama da mutum amma kuma tunda sun ce suna da hujjoji karara to ya kamata su gabatar da hujjojinsu amma mu ana mu gani ya kamata gwamnati su mai da hankali akan binciken tsoho gwamnatin da ta shuɗe wato gwamnatin Muhammadu Isu da makarraban shi baki daya. Ta nan ne za su binciko duk wata almandana da wata kwantara wadda aka ɗauka da Turawa, Amurkawa da Faransa da ma 'yan Turkiya wadda Muhammadu Isu ya dumu-dumu da ita da makarraban shi. Da fatan dai Allah Ubangiji ya ba mu zama lahiya a kasashenmu na Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski bararaka a jihar da magaram. ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina. Da farko dai zan yi kira ga al'ummar kasar Nijar na sassa daban-daban gida da ketare ya kamata mu ci gaba da jajircewa gwanin ganin cewa mun ba da sojoji goyon baya kuma sun yi mana abin da muke so idan sun bar hanya sun kauce za su yi abin da ba daidai ba to ya kamata mu fito mu ce musu wannan abin ba ma san shi ko kuma wani abu bai dace ba kuma abin da muke so da sojoji mahukunta ne yanzu shine su raba duk wata alaka da take tsakanin mu da faransa kar ta kara shigo a kasar mu ba ruwan mu kuma muna so ta kama tsohon shugaban kasa muhammadu yusufu da duk wani shugabannin da suka wawashe dukiyoyin kasar mu a kama su a hukunta su kuma su mai mana dukiyar mu domin a ci gaba da harkokin kasa kuma muna so su gane da cewa ba wai kuma da al'umma da sojojin su gane da cewa ba wai alaka da kasar rasha ba a mu samu kasar da zamu rika mu'amala da ita kowa ya ci riba tsakanin tsakanin mu da su ba ya kasance ba wai mu ne a kasa ko da ala kullu halin ko kuma mu dogara da wasu kasashe don ganin cewa ala kullu halin ma ana taimaka mana a mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya kawo mana sauƙin wannan al'amari Allah ya kawo mana domin zaman lafiya ya ga muke fata ku tashi lafiya mai magana ya yakubu mai bada raka a jihar da magaran jamhuriyar niger tomar fatan kiran ya isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su da kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sashirinmu na ƙarshe wato afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da a cikin samun kan dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka tare da yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kalar lamuran ta fuskoki daban-daban shirin yau da allah dai zai dubi ne a kan zaman da manyan hafsoshin soji na kasashen kungiyar ecowas suka gudanar a birnin accra na kasar ghana domin tattauna hanyoyin da za su bi wajen ɗaukar matakan soji akan jamhuriyar nijar da nufin dawo da gwamnatin demokuraɗiyya da kuma kifar da gwamnatin sojoji kuma irin matakan da suka biyo bayan gudanar da wannan zama wannan da shine abin da shirin yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo mu a hankali domin jin cikakken shirin a ranakun 17 da kuma 18 na watan agustan nan ne dai manyan hafsoshin soji na kasashen kungiyar ecowas suka gudanar da zaman taron su a birnin akara na kasar ghana inda kuma suka yanke shawara a kan ranar da za su tura dakaru na kota kwana zuwa jamhuriyar niger bayan taron da suka gudanar na kwanaki biyu a birnin na akara a cewar jami'an na ecowas kungiyar ta cimma wannan matsayi ne bayan abin da suka bayyana da kafiya ko kuma taurin kan da shugabannin mulkin soji suka nuna a tattaunawar da ake kokarin yi ta cimma sulhu game da wani rikici da yake jawabi ga kafofin yada labarai bayan taron manyan hafsoshin sojin kwamishinan ecowas akan harkokin siyasa ambasada abdulfatahu musa ya ce ba za su bayyana ranar da suka sanya domin kaddamar da kai hari na soji akan jamhuriyar nijar ba sai dai ya ce dukkan mambobin kungiyar guda tara da suka halarci zaman taron za su ba da gudunmuwar dakaru da kayan aiki domin kaddamar da yaƙi a kan jamhuriyar nijar ya jaddada cewa matakin zai kasance takaitacce ne don ganin cewa an dawo da tsarin mulki a jamhuriyar nijar haka zalika ya ce sun yi la'akari da illolin tsaro da na jin kan dan adam waɗanda mai yiwa matakin amfani da ƙarfin sojan zai iya jawowa a kan jamhuriyar ta nijar sai dai kuma ecowas ta ce har yanzu kofar tattaunawa a buɗe take don warware rikicin ta hanyar lumana manyan hafsoshin tsaron dai sun kuma yin bayani akan yadda za su tura dakaru da kuma sauran muhimman bayanai game da tsare-tsaren matakin sojan akan jamhuriyar ta nijar kungiyar ecowas dai tana neman cewa lalle a gaggauta sakin hambararren shugaban kasar na jamhuriyar nijar da iyalansa muhammad bazoum da kuma jami'an gwamnatin sa waɗanda sojojin suka killace su to sai dai bayan kammala zaman taron na shugabannin soji na kasashen kungiyar ta ecowas kwana guda da gama taron a birnin akara ecowas ɗin da tura wakilanta karo na biyu zuwa jamhuriyar niger domin ganawa da mahukuntan sojin da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen ganin cewa an warware batun ta hanyar fahimtar juna tsohon shugaban mulkin soji na najeriya janar abdulsalam abokar mai ritaya ne ya jagoranci wannan tawaga wadda ta hada har da sarkin musulmi sa'ad abubakar da kuma wasu daga cikin jami'an ecowas inda suka isa birnin yamai kuma suka samu tarba daga firaministan da sojojin suka nada inda a gudanar da tattaunawa da dukkanin bangarori dangane da halin da ake ciki da kuma isar da sakonni na ecowas ga mahukuntan sojin na jamhuriyar ta nijar duk da sha dai babu wani wanda ya bayani daga bangaren mahukuntan sojan na jamhuriyar nijar da kuma tawagar ta ecowas dangane da hakikanin abubuwan da tattaunawar ta kunsa to amma dai bayan kammala tattaunawa a tsakanin jami'an sojin masu mulki a jamhuriyar niger da kuma tawagar ta ecowas daga bisani tawagar ta gana da hambararren shugaban jamhuriyar ta niger bazum muhammad inda kuma aka nuna hotunan su a lokacin da suke ganawa da shi da kuma bayan kammala ganawa din amma babu wata alama ta rashin lafiya ko kuma kasancewarsa a cikin wani mawuyacin hali janar abdulsalam abubakar mai ritaya duk da cewa dai bai yi karin haske dangane da hakikanin abubuwan da suka tattauna da mahukuntan sojan na jamhuriyar nijar ba amma dai ya bayyana cewa babban abun fata shine a warware wannan rikici ta hanyar fahimtar juna da kuma sulhu domin kowa a cewarsa babu wani wanda yake buƙatar yaƙi su ma'ana su bangaren mahukuntan sojan na jamhuriyar ta nijar bayan kammala wannan ganawa sun bayyana cewa kasar ba ta bukatar shiga wani yaƙi da wani bangare to amma kuma a shirye take ta kare kanta kamar da kuma bayan kammala wannan ganawa an kaddamar da wani shiri na ɗaukar matasa masu sabon jini domin shiga aikin soji na sa kai domin kare ƙasa wanda dubin dubatar matasa daga sassa daban-daban na jamhuriyar ta nijar su kai kansu birnin yamai domin yin rajista da kuma shiga aikin soji na kare ƙasa kamar yadda mahukuntan sojan na jamhuriyar nijar suka bayyana sannan kuma sun tabbatar da cewa tuni gwamnatocin soja na kasashen mali da burkina faso suka aike da jiragen yaƙi domin tabbatar da cewa sun bayar da kariya ga al'ummar jamhuriyar nijar da kuma kare kasar daga duk wata barazana ta soji daga wani bangaren. a nata bangaren gwamnatin amurka ta aike da sabuwar jakada ta zuwa birnin yamai na jamhuriyar nijar da amurkan ta bayyana cewa tana shirin kwashe dukkanin kayayyakinta da suke sansanonin jirgin sama maras matuki da amurkan ta kafa a yankin agadas domin kuma wannan ba zai hana ci gaba da gudanar da aika na diplomasiya ba sannan kuma ta bayyana cewa tana nan akan matsayinta da ganin cewa an dawo da aiki da kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar da kuma gwamnati ta demokuraɗiyya. Sakataren harkokin wajen ƙasar ta Amurka Anthony Blinken ya bayyana cewa suna ci gaba da tuntuɓa dangane da halin da ake ciki a jamhuriyar ta Nijar kamar kuma da bayan cewa suna magana da mahukuntan sojin kamar da kuma ya tabbatar da cewa suna tuntuɓar hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum domin tabbatar da lafiyarsa da kuma yanayin da yake ciki. sai dai a nata bangaren gwamnatin kasar faransa a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar a shirya take ta mara baya ga dukkanin matakin da kungiyar ecowas za ta dauka a kan jamhuriyar niger domin tabbatar da cewa an dawo da hambararren shugaban kasar a kan mulki wanda kuma wannan yana zuwa a daidai lokacin da mahukuntan sojan na jamhuriyar niger suka bayyana sabon shirin su na ci gaba da mulki a kasar har na tsawon shekaru uku a nan gaba tare da tabbatar da cewa an haɗa kan dukkanin al'ummar ƙasar wajen ganin cewa an kafa gwamnati riƙon kwarya da kuma samar da tsari wanda zai haɗa dukkanin ɓangarori wanda kuma hakan zai bayar da damar gudanar da zaɓuka na adalci masu tsafta wanda al'umma za su gudanar da zaɓe a cikin 'yanci ba tare da tawai haƙƙin wani ba wanda kuma a halin yanzu haka mahukuntan sojan na jamhuriyar ta nijar sana shirin gudanar da wannan babban taro wanda zai hada dukkanin bangarori na siyasa da al'ummar ƙasa baki ɗaya al'ummar ƙasar ta ba da gudun mota wajen gudanar da mulki na rikon kwarya tsawon shekaru uku masu zuwa da dama daga cikin masana akan harkokin siyasa da tsaro a ciki da wajen nahiyar afirka suna ci gaba da yin sharhi dangane da irin matakin da kungiyar ta ecowas take shirin ɗauka na yin amfani da karfin soji akan jamhuriyar nijar. da mafi yawa daga cikin masana sun yi imanin cewa hakan zai haifar da matsaloli masu tarin yawa ba ga jamhuriyar nijar kawai ba hatta ga kasashen da suka shigar da kansu a cikin wannan mataki idan har hakan ta tabbata musamman ma dai tarayyar najeriya wadda ita ce ke jagorantar kungiyar ta ecowas wadda kuma take da babbar iyaka da jamhuriyar nijar kuma take da alaƙoƙi daban-daban da suka hada jamhuriyar niger da tarayyar najeriya da kuma al'ummomin kasashen biyu wanda ake kallon dukkanin abin da ya tasiri a cikin jamhuriyar niger tabbas zai shafi najeriya kamar yadda haka lamarin yake akan duk abin da ya shafi najeriya to kuwa zai gagarumin tasiri a cikin jamhuriyar niger wanda da dama da gaske masanan sun yi imanin cewa yaƙi ba shi ne maslaha ba ɗaukar matakai na tattaunawa da kuma fahimtar juna shine abin da ya fi dacewa kuma shine abin da zai kawo maslaha ga al'ummomin yankin baki daya jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya madala yanzu kuma sai shirin guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haduwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zai mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne Allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen neman sa. to a cikin wani bahasi yau da zamu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi ma akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan a fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana hulina bayan mun bayyana su ga mutane fil kitabi a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wai wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan alladina yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauki ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ki bayyana shi yadda Allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi ga shi kowaye ma yana shafa zai ce a ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya akuluna fi butunihi illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta saboda haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya da muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake ɓoye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya ne maka ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna so su wasu zalunci su akan al'umma al'ummar musulmai din nan sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce a karmakallahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda da an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katon gemunsa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne yana wani gyara murya yana cewa ƙala Allah subhanahu wata'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangi akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a yi hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irin su ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin su ne Allah ta'ala yake ba mu labarin su a waccan ayan ya ce ya la'anci irin su haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta ɗari da da 174 suratul bakara ubangiji suna ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji suna ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya musu suka ci to Allah yake cewa ma ya akuluna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan su ta wannan kuɗin ne da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illan nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to muna koma da wani hadisi duk da cewa an ce lokaci ya karanto akwai a hadisi shi ma da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa katimul ilma la'anuhu kullu shay'in wanda yake ɓoye ilimi komai da komai yana la'antarsa hatta hutu fil bahri yake cewa hatta wato kifi a cikin kogi wa fis sama da kuma tsuntsu ma da yake sama yana yawo a sama yace to ko waɗannan ma suna la'antar duk mutumin da yake ɓoye ilimi wannan hadisi hadisi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya zo a cikin littafin kanzul umal wato kenan za mu iya samun wannan hadisi a cikin wannan littafi akwai kuma hadisi da shi ma da ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin biharin anwar yake cewa inna ma ayyuma rajulin atahu hulahu ilman duk wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi fakatamahu sai ya boye wannan ilimin wa huwa wa huwa yu'allimuhu wa sai ya ɓoye ilimin wa huwa ya'lamuhu bayan ya san ilimin amma sai ya ɓoye shi rasulullah ke fa yake wannan magana fa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi fakatan mahu sai ya boye ilimin wa ya alamu bayan ya san ya san abun aka ce akar kallawa abu kaza ake son kai mana bayani akan kaza da kaza sai ga in ya faɗi yadda abun yake watakila abin da yake samu na duniya zai saraya ko kuma wani abu nasa ko zai taɓa wani abu na danginsa ko wani abu na ainihin mutuncinsa da sauransu sai ya ɓoye ilimin sai yake cewa laqiyallah azza wa jalla yawmal qiyama muljaman bil jami min narin yake cewa to zai je ya haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala ranar alkiyama an sanya masa linzami daga cikin linzaman wuta inna allahi wa inna raji'un masu ɓoye ilimi kenan to allah ubangiji ya kiyashe mu da ɓoye ilimi za mu tsaya anan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin dawa da kuka ji murayen su tayar yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يوتاف مي طهران مشاع أخت أسري وخمشيم لشتم أسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لومي على القل كتسار تشعى عصار متريم بتدرش الخمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز شدور خوزیر میشه از 6.50 از 7.20 لفی هشاؤن هبینلومی آل هگل ایم 19 متریم به تدر 15.445 کلو هرتز گم شدور خوزیر من شعاع 24 لشعاع 54 باب بوكر اللي فيها شعونها بين لومي على الاقل 20 22 متريم بتقدر 13 740 كيلو هرتز نيتان لكلوت ايت كول دافيد بامسعود هالافيان يوتيل سات شالوش بي فيجام هوت بيرد וגם ניתן גם לעקוב את האתר כל דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר כל דוד איראן, אצן gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו, כל דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר. כאן קול דוד, למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום ראשון, 20 באוגוסט 2023. מאזינים יקרים, היום, כמו בכל יום, אנו מגישים לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.